This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro kuma barkanku da hantsi ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Jama'an kiwon lafiya ne suka lura da rumfunan zaɓe jiya asabar a yayin da 'yan ƙasar liberia suka yi zaɓen wakilan majalisar dattijai da aka jinkirta yi har sau biyu a saboda bullan annoba cutar ebola a ƙasar jami'an zaɓe a ƙasar sun tilastawa wa mutane wanke hannayensu sannan kuma suka gwada yanayin jikinsu a gani ko suna fama da zazzaɓi kafin aka bari suka shiga gine-gine kuma suka tsaya nisan mita ɗaya a tsakanin mutum da mutum Masu la'anar yin zaben sun yi tambaya cewa ko ya dace a yi zaben bisa la'akari da cewa akwai yiwuwar kwayar cutar Ebola ta yadu tsakanin mutanen da suka yi layi a rumfunan zaɓe. An dai ba da rahoton cewa mutane ba su fito sosai ba a duk faɗin ƙasar. A ranar Juma'a ƙungiyar lafiya ta duniya ta ba da labarin cewa fiye da mutane dubu bakwai da 7,400 ne cutar ta Ebola ta kashe a ƙasashen Liberia da Guinea da kuma Saliyo. ƙasashen da suka fi ɗanɗanawa saboda wannan annoba. Ƙasar Liberia ce ta fi kowa ɗanɗanawa domin fiye da mutane dubu uku da ɗari uku cutar ta kashe a ƙasar, ko da yake ana samun raguwar waɗanda suke kamuwa da cutar. Yawan mutanen da suka kamu da cutar a ƙasashen uku dubu goma sha tara ne da talatin da ɗaya. Kamfanin gabatar da wasannin kwaikwayo irin na sinima da ake cewa Sony Pictures da Turanci ya ce zai gabatar da fim ɗin da ya yi na kulla makarkashiyar kashe shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da ake ta caratar baki a kansa. Fim ɗin da aka yi na ban dariya da aka sa wa suna The Interview ya jawo caccakar kamfanin na Hollywood ta yanar gizo da hukumomin Amurka suka ɗora laifin caccakar akan kan ƙasar Koriya ta Arewa. ita dai koriya ta arewa ta musanta cewa ita ke da alhakin satar shiga yanar gizon kamfanin sony da sanya sakonnin imel na fallasa da wasu bayanan fim ɗin da ba a gabatar ba a yanar gizon intanet jiya asabar ƙasar koriya ta arewa ta ce za ta tabbatar wa duniya cewa ba ta da hannu a satar shiga yanar gizon kamfanin sony kuma ta yi tayin gudanar da binciken haɗin gwiwa da amurka akan wannan al'amari. A wata sanarwa wani mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa da ba a bayyana sunansa ba ya yi kashedi game da abin da zai faru idan Amurka ta kita na'am da tayin gudanar da binciken haɗin gwiwa. A nan Washington kuma a jiya Asabar mai magana da yawan hukumar tsaron fadar White House Mark Stroh ya ce Amurka tana kan bakanta a kan cewa Koriya ta Arewa ce ke da alhakin satar shiga yanar gizon kamfanin Sony. Yana mai faɗin cewa ƙasar Koriya ta Arewa sananniya ce. wajen musunta ko kuma ƙin ɗaukan alhakin take-taken tsokana da wasu furuci da take yi ya ce idan har koriya ta arewa tana son ta taimaka to ta yarda cewa ita ta yi satar shiga na gizon kamfanin sony kuma ya ta biya kuɗin fansar ɓannar da ta yi waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya asabar shugaba barack obama na amurka ya samu yaban shugaban kasar cuba raul castro a saboda matakin da yake shirin ɗauka na mai da hulɗar jakadanci da ƙasarsa to amma shugaban na cuba ya faɗa wa 'yan ƙasar cewa mai da hulɗar jakadanci tsakanin ƙasashen biyu ba wai yana nufin ƙarshen mulkin kwaminisanci a cuba ba a wani jawabin da ya gabatarwa majalisar dokokin ƙasar da aka nuna ta gidajen talabijin a duk faɗin tsibirin shugaba castro ya ce a shirye yake tattauna batutuwa da dama da jama'an amurka waɗanda ake sa ran za su kai ziyara birnin havana a watan gobe idan allah ya kai mu ya kuma tabbatar cewa zai halarci taron kolin ƙasashen kudancin amurka da za a yi a watan afrilu a ƙasar panama inda ake sa ran zai yi togari da shugaba obama shugaba obama ya ce baya sa ran ganin wasu canje-canjen a zo a gani nan take a saboda wannan mataki. to amma ya ce amurka za ta samu ƙarin damar tattaunawa da gwamnatin cuba da kuma 'yan ƙasar jawabin da shugaba castro ya gabatar a jiya asabar shine furuci na farko da ya yi a bainar jama'a tun lokacin da kasashen biyu suka ba da sanarwar ɗaukun wannan mataki na mai da hulɗar jakadanci mr castro ya ce cuba za ta gaggauta yin sauye-sauyen harkokin tattalin arziki da burin samar da aƙidar kwaminisanci mai ɗorewa to amma ya jaddada cewa za a yi canje-canjen ne sannu a kan hankali. Shugaba mai Putin na ƙasar Rasha ya ce ƙasarsa ba za ta daina goyon bayan 'yan uwanta a zirin Crimea ba da ƙasar Rasha ta mamaye a farkon wannan shekara, duk da nuna rashin amincewa da wasu ƙasashen yammacin duniya suka yi. Jiya Asabar shugaban na Rasha ya wannan furucin a birnin Moscow a yayin da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta yi alkawarin mai da martani ga sabbin takunkumin ƙasashen yammacin duniya da suka auna yankin crimea mr putin yana ci gaba da nuna taurin kai duk da sabbin takunkumin da ƙasashen yammacin duniya suka azawa a ƙasarsa da kuma da tattalin arzikin ƙasa da faɗuwar farashin mai a kasuwannin duniya da kuma faɗuwar darajar takardun kuɗin rasha a yayin da tattalin arzikin ƙasarsa ke ci gaba da taɓarɓarewa a jiya asabar shugaba putin ya yi kira ga 'yan ƙasar da su shirya shiga wani mawuyacin hali a 'yan kwanaki ko kuma watanni masu zuwa. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. nagari na kowa. Wannan mako cikin shirin za mu kawo muku rahoton jinjinawar da gwamnatin jihar Kano ta samu kan harkar ilimi. To mai Malam Ibrahim shekarau tsohon gwamnan jihar kuma ministan ilimi zai faɗa dangane da haka? A Katsina kuma shugabanni a fannin ilimi sun yi taro kan matakan tsaro a makarantu. Masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Za mu kawo muku ra'ayin jaridar Gadiyan kan yadda gwamnatin jihar Kano ta dage game da harkar ilimi. Amma da farko bari mu duba batun tsaro wadda shine babban lamari da ke addabar zaman lafiya da ci gaban tattalin arziki a arewacin Najeriya musamman a yankin arewa maso gabashin ƙasar. Wannan tashe-tashen hankula dai yana matukar illa ga neman ilimi. saboda waɗansu hare-haren da 'yan bindiga suke kaiwa suna auna su ne kan makarantu da ɗalibansu. A baya nan, jihar Katsina ta yi taro da shugabannin makarantun sakandare da shugabannin ilimi a jihar kuma ɗaya daga cikin abin da suka fi mai da hankali a kai kamar yadda kwamishinan ilimi na jihar farfesa aminu kado kurfi ya yi bayani sun kira taron ne domin kwantar wa iyaye rai su tura 'ya'yansu makaranta. Na kira duk makarantar na makarantar sakandare musamman na makarantun da suke na bodin wato inda ake kwana wanda dukkan su mun haɗu da su da kuma daraktoci din mu na zonal offices da kuma daraktoci daga ita ministry. Babban makasudin dai wannan taruwa ta shi mu tattauna kan batun tsaro. Alhamdulillah mu dai nan ka mu ƙara gode ma Allah kan cewa ba mu samu wannan irin kai hari a makarantu ba ko kuma wani abu. Kamar yadda wasu suke cewa in je mu da uwanka ya abin nan ya kama da wuta ka samu na ka ruwa ko da Aminu Kano ya ce taimaka taimaka mashi kwashe to duka za mu taimaka su kashe kanin mu samu namu ruwa mun kira su ne domin mu sanar da kanmu cin cewa wani matakai ne za mu ɗauka to mu kare irin wannan abin ko da Allah ya kawo shi ba fata mu haka su ne abubuwan tattauna kowane kuma kamar da ka gani bayan na yi bayani na kan babban makasudi da kuma wasu abubuwa mun ba su kuma su faɗi experience ɗin su na kan me yake aukuwa a makarantar su ko wani matakai suka ɗauka wani kuma alhamdulillah su principal ɗin kowane ya yi bayani dalla dalla wani ya ce ga abin da suka yi wani ya ce boys brigade suka yi ko me a committee suna fa kwana da daddare in salaba awoyin ga sanan dai iri iri kowane da irin matakan da ya dauka farfesa ko kun ga alamu wannan abin da shi yasa kuka kira waɗannan shugabannin makarantu domin dauka wani mataki gaskiya ba mu gani ba ba wani abu wanda ya auku a nan jihar Katsina da wanda ya shahi a ce na rashin tsaro musamman wajen makarantu dai kamar na ce din tunda abin yana aukuwa a ƙasar mu musamman dai gashi nan makwabtan mu Kano duk wani abu ne wanda yake kusa da haka mu muka ce to ba wai sai dan abin da yake auku a Yobe ko wani abin da dukkan su ba mu fata kuma muna fata Allah ya ƙara kiyayewa na haka da wajibi ne da muka ce mu kuma mu ɗauki matakan rigakafi. Profesor kawo mu manema labarai akwai wasu rahotanni da suke ishe mu ban sani ko kuma a matsayin ku na hukumomi wannan rahoto ya ishe ku cewa musamman makarantun mata na sakandare waɗanda ake cewa bojan, an kai musu wata takardu irin waɗannan mutane za su zo gare su ko kuna da wannan labarin kuwa? Eh mun ɗan samu wannan labarin ɗin to amma gaskiya duk jita-jita ne saboda duk mun bi ba a tabbatar da ko ɗaya labari daga cikin. Na tattauna da wasu daga cikin shugabannin makarantun sakandare da suka halarci wannan ta. yaro malama ina so ki gabatar min da sunan ki ni suna na Hajiya Fatima Ahmad Kankiya kuma ni ce principal din Government Science Secondary School Sandamu Hajiya gashi na ga an kira ku wani taro matsayin ku na shugabannin makaranta ya kika kalli wannan taro wannan taro yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma mun tattauna abubuwan da kowa zai yi amfani da su idan ya koma makarantar shi yadda zai yi boosting security na makarantu makarantar mata kike jagoranta yawanci irin wannan barazana ta kasancewa ga makarantun makaranta ko ke taba samu wannan barazana ba mu taba samu samu ba sunana hajiya shara bashir kankara daga kabumu government gas arabic senior secondary school hajiya an kira ku nan katsina domin tattauna akan muhimmancin tsaro ganin cewa ke jagora ce ta makarantar mata kuma yawanci mata suka fi samu wannan barazana to ya kuke domin kare wannan al'amari da zuwa makarantu ana awo makarantar dai duk sauran professor ba ni ba ni kadai ba gaskiya muna ta samun horo kowa na ta aiki da abin da ake ina so in ji suna da kuma matsayin eh, sunana hayatu Ballatawa, principal government commercial college mai adwa a ah, cikin bayanan da ka gabatar lokacin da ake wannan taro naku na shugabannin makarantun a akan muhimmancin tsaro ga su ɗaliban da kuke jagoranta na ji kamar kana ambata wata isa cewa akwai wata barazana da kuka dan fuskanta kwanaki eh wato cikin hukuncin Allah ta kusan Lahadi biyu kenan waccan da ta wuce muka samu kawai takarda aka yara suka tsinta a masallaci an zo an lika ta a bango da wasu treat cewa wata barazana haka cewa ya wa'annan makarantun namu na science board guda shida aka zaba da mai addu'a da ingawa da sandamu da dutsen ma ma da daudawa ko mu rufe su ko kuma za a zo a rufe mu su da mai da bindigogi da wukaki za a yanyanka yaran mu aka kashe mu duka so muka samu wannan barazana shine yaran mu suka dan so su tada hankali haka amma cikin cikin hukuncin Allah muka samu kwantar musu da hankalin su muka zauna da su a makaranta cikin hukuncin Allah babu abun da ya faru har yanzu ganin cewa kun samu wannan sako na barazana hmm. ko akwai wani mataki da kuke dauka domin karo akwai wannan barazana dama muna cikin daukan matakai da muka samu irin wannan abun suna faruwa a cikin wannan kasai ah, mun dauki matakai kala kala ba iyaka sunana aliyu mai nasara habib kuma kun samu wata barazana a wannan makarantar ta alhamdulillah cikin yadda allah San yanzu ba mu cewa muna da mun samu wata barazana domin kokarin da ita ma'aikatar ilimi ke yi da jami'an tsaro kan waye mana kai hanyoyin za mu dauka nan take mun dauka kuma na bacin kokarin mu wannan ya sanya ma saboda karancin ma'aikatan tsaro makarantun guda biyu da junior da senior muka yi kokarin yanzu haka muna da yan vigilante wanda hukuma ta abu ce wadda hukuma ta da ita muka dauki mutum biyu wanda muke bin su dubu goma goma duk wata wanda ban aje su by the gate tunda suna da uniform sukan taimaka kwai da gaske duwan zai shiga su bincike shi in ka zo da mota a bincika in kai bako ne a ji ina za kana shugaban kungiyar shugabannin makarantu na jihar Katsina sunana Alhaji Ibrahim Danjo mallam Fashi karkashin jagorancin kwamishinan ilimi da ku shugabannin makarantun sakandare da ke fadin wannan jiha kun zo kun yi wani taro wanda yake da taken muhimmancin tsaro na ɗalibai wani ƙarin bayani za ka yi man dangane da wannan taro da wato hausa suna da wata karin magana da suke cewa rigakafi ya yi magani to amma saboda hangen nesan shugabanninmu kusan kowane lokaci za ka ga sun gayyato mu don wannan shine taro na biyar wanda muka yi kan abin da ya shafi tsaro in za a gayyato mu za a zo a nuna mana waɗansu hanyoyi waɗanda in mun bi cikin yadda Allah za mu samu saukin waɗannan abubuwan to bai zo ba amma mu samu kariya wannan kusan shine abin da ake ta yi ko yanzu ma in ka saurara zaka ji kwamishina ya ce ma gwamna ya ce a ƙara kiran principal a jaddada musu su kaga duk abubuwan nan jaddadawa ake yi. Gardin Sani Funtuwa sashen Hausa na murar Amurka daga Katsina a Najeriya. A farkon watan Disamban nan ne jaridar Guardian wacce ɗaya ce daga cikin sanannun jaridu a Najeriya ta buga sharhi tana jinjina a gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ganin a yadda jaridar take cewa dagewa da gwamnatin ta yi kan harkar ilimi. Jaridar ta ce gwamnatin ta kashe fiye da naira miliyan dubu goma domin ɗaukar nauyin ƙaro karatun ɗalibai a ƙasashen waje. Mahmud Ibrahim Kwari ya duba sharhin ga rahoto da ya haɗa mana. jaridar ta ce waɗannan kuɗaɗe an kashe su ne a kan ɗalibai biyu da shida da yanzu haka ke karatu a jami'o'in ƙasashe daban-daban na duniya da ma wasu kalilan na cikin gida Ko da shike jaridar ta yaba da wannan yunkuri na gwamnatin Kano, amma ta lura cewa lalle ne Kano ɗin da ma sauran takwarorinta a Najeriya su himmatu sosai wajen farfado da ilimi a matakin firamare da na sakandare domin ɗimbin yara da ke garan ba a titunan Najeriya su sami guraben karatu. Bugu da ƙari jaridar ta Guardian ta ce yayin da gwamnatin ta Kano ke wancan ƙoƙari na ɗaukar nauyin ɗalibai zuwa ƙasashen waje, amma fa tilas ne ta fuskanci gaskiyar halin da makarantunta na cikin gida ke ciki da nufin inganta su da kuma kyautata sha'anin koyo da koyarwa a cikinsu. Shin ko me kanawa ke cewa dangane da wannan tsari na gwamnatin Kano? Idan gaskiya ne to ala sanya alheri. Ka san a baki ana faɗi tunda ba gani muka yi ba amma muna ji a rediyo. ba lalle a ce an kai ɗalibai tun da ban gasa amma na ji a rediyo an ce an kai ɗalibai ni ra'ayi na gaskiya wannan kuɗi da za a taimaka mu kamar mu da yake ƴaƴan talakawa ne ya kamata a haɓaka wannan makarantu na sakandare na mu ba na waje ba idan sun ci a gaban Allah ya sa da wadata yaro yana nema kansa karatu ai sunana tasiu merodi eh, daga turawa karamar hukumar wannan ni tabbas ne ni domin ni akwai abokai na ma da dama wanda suke cewar gwamnatin kano ta da su ta kai su kasashen waje gwamnatin kano abin da ta yi ni daidai ta yi ni ba ni da ra'ayin a rika kai waɗannan mutane domin ba 'ya'yan talakawa ake kaiwa ba ya kamata makarantunmu na gida firamare sakandare a haɓaka su ra'ayina ubangiji allah ya sa nema wata ran nawa ya samu dan ana kaso wata ran Allah ya ci da nakan ma zai tabbata a kansa can gaba sai ta tabbata ni ma yara na sun samu ko jikoki na falala hamdi ai abin da ya sake kai yara makaranta kasar waje rashin adalci ne inda da adalci mu gidan ya kamata a kyautata mana a gyara gida sannan waje ta samu amma ba a gyara gida ba an yi dan neman suna ba birgiya bace mu game da mu suna na mala yawo gaskiya gwamnatin jihar Kano abin da take ta yi daidai kuma an ƙara samun cigaba fiye da da ake zato fiye da na da an samu cigaba fiye da na da kuma alhamdulillah muna farin ciki su ma mata iyayen giji cewa suke ni abin da zan ce abu ne mai kyau da aka tura sun to amma idan ka fita wani bangaren kuma kamar ni yanzu da kace a matsayina watakila ko na uwa tun da uwa ce ni gaskiya ni in zan sami taimako ya kamata a taimaka wa 'ya'yana su karatu a gabana a guda kuma ɗalibai kamar iyayensu na da mabambantan ra'ayi dangane da wannan bari na gwamnatin kano sunana abdulkarim muhammad abdulkarim tukuntawa to gaskiya ni dai a ra'ayi ra'ayina shine da gwamnatin jihar kano za ta sauya wani ra'ayi ko kuma za ta sauya yanayin yadda ake ɗiban ɗalibai a dawo a dinga inganta makarantunmu na gida in aka inganta su in yi so ba laifi ba ne a dinga ɗaukar wasu ɗalibai daga kano ana kai su kasashen waje domin a yanzu haka idan kai duba da firamaren da muke da su a unguwanninmu za ka gano cewa akwai matsaloli da dama yara da dama sukan zauna a ƙasa ka zo ka tarar da yara suna yawo ba malamai a cikin aji ko menene ne fa'idar fitar da ɗalibai zuwa ƙasashen waje? Dr. Ame Ilyasu na tsangayar nazarin dabarun koyarwa da sha'anin ilimi a jami'ar Bayero ya ce. Abu na farko dai da ya kamata jama'a su lura shine ita al'umma ana gida ta ne dangane da yanayin tsarin ilimin da take kai. Idan ka duba wannan shirin ta wani bangaren yana da amfani kwarai da gaske domin malaman da ake bukata ko sauran mutane da su zo su yi aiki a sassa daban-daban na manyan wurare za ga suna buƙatar wato za mu ci training ko kuma horarwa mai zurfi idan kuma ka duba yanayin kayayyakin ayyuka da ake amfani da su a kasashen namu da kuma yanayin makarantun namu a gaskiya yana da kyau aje inda suke da kyawawan kayan koyarwa da horarwa waɗanda idan aka sami wa'annan mutanen suka dawo mu ma za su zo su mana aiki ne domin shi ilimi da ke ganin sa duk inda yake ana bukata a je a same shi inda ya hada hali to idan ka duba da can najeriya farko ai za ga wasu daga cikin manyan mu nan hatta takarda ta certificate ko diploma akan ba mutum dama a je kasar waje karanto ya dawo kuma irin waɗannan mutanen su ne suka raya ƙasar nan. To amma masanin harkokin ilimin ya ƙara da cewa alfanun wannan tsari baya nufin galala da makarantun cikin gida muddin ana buƙatar farfaɗo da martabar ilimi a Najeriya. Ba zai yiwu kuma ka bar kayan ka kai kuma gaba ɗaya lalace domin ka dogara ga wani. alal misali shine idan dai muna son mu daidaita al'amuran kamar da makarantun makarantunmu na primary school suke da kuma na secondary waɗannan malaman ya kamata ba su kyakkyawan horo ba zan manta ba wasu daga cikinmu malaman da suka fi koyawa daga UPE su suka zo su koya mana a primary schools kuma wannan malaman har yanzu muna alfahari da su ka ake nan a wancan lokacin matakin ilimin yana da kyau ba zan manta ba irin irin wannan malaman da yawa mu sun koya mana a secondary school kuma makarantun na da dubu wani malami da ka ji ya shahara ko wani mutum ya shahara a kasar nan wannan makarantun namu na gwamnati ya suye kayayyakin ayyuka a makarantun namu suna cikin wani hali ni ina son mutane su gane cewar. gine-ginen da muke yi waɗannan yanzu to gini bangare ɗaya ne abu na biyu shine gaskiya malamai Na aka samu kyakkyawan malamai wanda suka san abin da suke yi to za su taimaka a karatun sannan kuma bayan wannan kayan aiki yawancin makarantun da mun gashi shiga za ka ga kayan aikin nan su su suke taimakawa koyo da koyarwa domin duk kokarin malami ya yi jawabi da baki ba zai gamsa ba ah, bincike ya nuna kwarai da gaske abin da aka gaya mutum cikin abincin da yake iya tuna bai fi kashi goma sha biyar cikin ɗari ba sannan kuma idan aka nuna ma wani abu ya gani da idansa zai iya tuna wannan kusan sama da kashi hamsin da wani abu idan kuwa ya amfani da hannunsa ya aiki ya sarrafa abubuwan da ake aikin da su na koyon kuma ya gani ya aiki ya yi da kansa to sama da kashi saba'in da biyar zai iya tunawa kuma wanda suke karanta kimiyya da bangaren kere-kere da injiniyarin kenan suna bukatar kayayyakin nan ba zan manta ba bakin gwargwado gaskiya akwai wani abu da ban taɓa manta da shi ba akwai wani abokina da muke karatu a ƙasar waje da shi muka je yana neman wata makaranta farko abin da professor ya fara nuna masa sai dai nuna masa dukkan laboratories dakunan gwaje-gwaje tukunna ya ga kayayyakin da yake a area sai sani da sanda yana karatu a Najeriya wanda kawai sai jinsu yake ba wai bai taɓa ganin su ba ya tabbatar wannan makaranta wajen karatu ne saboda su a can albin da suke alfahari da shi ne su nuna ma kayan da zaka yi aikin da suka koyi aikin sannan a zo a saka aji a koyar da kai kafin ma ka kwanta da hankalinka so daga waɗannan suna ba wa mutum nutsuwa da ɗalibai suna fahimtar abin da ake koya musu amma kullum ba zai yi ba a ce sai dai ka rike abu da ka ko kuma karka hasashen sa Dr. Ahmed Ilyas kenan na tsangayar nazarin sha'anin ilimi da dabarun koyarwa a Jami'ar bayar Kano Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano Najeriya Tun da Najeriya ta koma turbar demokradiyya shekaru goma sha biyar kofi da suka wuce mutane biyu kacal suke mulkin jihar Kano a matsayin gwamna. Injiniya Rabiu Musa Kwankwaso da ya mulki daga 1999 zuwa 2003 karo na farko, NPP ta da shi bayan shekaru hudu, Malam Ibrahim shekaru ya shekaru takwas. Baya kammala wa'adinsa na biyu, Injiniya Rabiu Musa Kwankwaso ya sake samun nasara a 2011. Ga tambar da ne wa tsohon gwamnan jihar Kano kuma ministan ilmi Malam Ibrahim Shekarau dangane da harkar ilmi a jihar ta Kano. Mai girma minista Malam Ibrahim Shekarau ka yi gwamna kamar yadda kace shekaru takwas. Magajinka kusan yanzu ya karɓe ka ban sani ba me ka ce game da yadda ake maganar cewa kai tsohon malami ne amma kamar ya fi ka jajircewa kan harkar ilimi yawan yara da ake ɗauka tura su waje yadda ake kula da makarantu da sauransu ban sani ba ko ka ji wannan zargi kuma me za ka ce a kai to ni ba koyaushe an yi min tambayar wannan ba na son koma da baya bari in kwatanta da me ake yanzu da me nayi sai dai tsaya akan iya ni me ya rage mutane kuma su lalubi me ake yanzu su kwatanta hmm. na farko yanzu nake gaya maka cewar babban ummul abayisin al'amarinmu mm. shine malaman makaranta kullum abin da muke cewa shine idan gwamna ko gwamnatin tarayya ko lokacin gama sun ce masu gina aji guda goma kafin ka yi tafi sai ka ce to malamai nawa aka ɗauka su riƙe wannan ajin guda goma a kiyasin mu na aikin malamin makaranta kowane aji muna cewa is two teacher per class hmm. idan ka gina aji ɗari to lalle kana buƙatar ƙaranci malamai ɗari biyu kowane aji in dai karatun za a yi mafi ƙaranci fa kenan ka samar da malamai biyu to sai aka wayi gari da yake gine-ginen aka fi gani sai ake ta gina ajujuwan ake ta gina makarantun tabbas muna buƙatar ƙarin makarantu amma kuma me aka tanada wajen samar da malaman lokacinmu kuma rekod suna nan tsakanin shekara takwas nan da ne na ɗauki sababbin malaman makaranta aƙalla a lalace ba za su gaza dubu goma ba a makarantar sakandare kenan hmm. a makarantar tashi yare in ka je college of education ta kano da polytechnic in ka tattara su da college of arts and science akalla ba za ka rasa malamai dubu biyar zuwa dubu shida da muka ɗauke su aiki ba mm. to mu mun mai da hankali wajen samar da malaman da za su koyar da yaran wannan bai hana akalla aka duba tsakanin shekara takwas na na yi sababbin makarantu na junior secondary school guda ɗari da ɗaya an yi su a wannan lokaci mm. sannan kuma scholarship mu da muke bayarwa ba abu ne na ka ce ga yara 300 ko 400 tura su guri wata makaranta ba abin da muke shi ne ce duk wanda ya samo admission za mu ba shi sponsorship kafin mu zo gwamnatin da muka gada mun tarar an dakile wa 'yansu kwasa-kwasai wasu fannoni ba a ba da scholarship muka ce a'a duk wanda zai karatu in dai ya sami qualification din ya samo admission din kuma a jami'an nan ko makarantar nan ya ya ce ko a nan kasar ko a waje za mu tura shi kuma ka'idar da muka dinga aiki da ita shi ne duk karatun da za ka iya yi a gida to ba mu yadda mu ɗau scholarship mu baka ka tafi kai a waje ba duk wanda za a yi sponsoring ya tafi karatu overseas sai mun sa scholarship sun tambayo a hukumar da suke kula da jami'o'i a najeriya cewa karatun nan ana yi a najeriya inda ana yi a nan to je ka nemi admission a nan tunda akwai gurabe maimakon kudin da za a kashe ninki wajen uku ko hudu a kai ka can a kashe nan a ba yara uku ko hudu ko biyar ko ma goma ba su karatu Masu aro da wannan rahoto Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako, sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan wakilanmu da aka je da kuma Kiba Hiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. jami'an kiwon lafiya ne suka lura da rumfunan zaɓe jiya a asabar a yayin da 'yan ƙasar liberia suka yi zaben wakilan majalisar dattijai da aka jinkirta yi har sau biyu a saboda ɓullan annoba cutar ebola a ƙasar jami'an zaɓe a ƙasar sun tilasta wa mutane wanke hannayensu nan kuma aka gwada yanayin jikinsu a gani ko suna fama da zazzabi kafin aka bari suka shiga gine-gine kuma suka tsaya nisan mita ɗaya a tsakanin mutum da mutum. jiya asabar shugaba barack obama na amurka ya samu yaban shugaban kasar cuba raul castro a saboda matakin da yake shirin dauka na mai da hulɗar jakadanci da ƙasarsa to amma shugaban na cuba ya faɗawa wa 'yan ƙasarsa cewa mai da hulɗar jakadanci tsakanin ƙasashen biyu ba wai yana nufin ƙarshen mulkin kwaminisanci a Cuba ba. Shugaba Vladimir Putin na ƙasar Rasha kuma ya ce ƙasarsa ba za ta daina goyon bayan 'yan uwanta a zirin Crimea ba da ƙasar Rasha ta mamaye a farkon wannan shekara duk da nuna rashin amincewa da wasu ƙasashen yammacin duniya suka yi. Jiya Asabar shugaban na Rasha ya wannan furicin a birnin Moscow a yayin da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta yi alkawarin mai da martani ga sabbin takunkumin kasashen yammacin duniya da suka auna yankin crimea mr putin da yana ci gaba da nuna tauran kai duk da sabbin takunkumin da kasashen yammacin duniya suka azawa a ƙasarsa. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.